ke ke ke matar aure da ke nake da ke nake matar aure mijinki ya aure ki ne dan a matsayin dan yana son ki aure kuma ke ma kika amince dan kina son sa kika aure shi ai ko ya gama miki komai idan kika fito duniya kika fito waje kina kallo za ki ga mata dubanni da suka fi ki suka fi ki komai suka fi ki asali amma ya ji ya gani ce ki yake so da haka za ki saka mishi da shiga group din WhatsApp da shiga maza suna daukan nambobinku suna kiran ku a waya kuna ba su dama kanta ba ku da aure wallahi tallahi idan mara aure idan mutum ya kira ki kina da auren ki da farko amsan da zaki fara bashi shiga mai magana wallahi tallahi ki putin din shi into his place wallahi ba zai kuma kiran ki a waya ba wallahi fuska kuke ba wa maza shi sa suke ci gaba da kiran ku mafi akasari ma ba ku gana musu cewa ku matan aure ne to billahi lazi ku kuka da kanku wallahi ku kuka da kanku ku ji tsoron ranar gamuwar ku da ubangiji kuma ba inda Allah bai iya muku ba wallahi ba sai kuma mutu Allah zai kama ku ba Allah zai iya kama ku a duniya wallahi wallahi wallahi ku. babu wani abu da namijin waje zai yi billahi da kina da auren ki daga ranar da igane cewa ki mata aure ce kina tunanin wai shi zai aure ki kai gidansa ke ma ki fito ya aure ki ki ci gaba da neman mijin wata a haka ko wani ya rika ci gaba da neman ki kina tunanin zai aure ki sannan kina tunanin mijinki ba zai gani ba rana ɗaya mijinki ce miki ki tafi ba zai iya rike ba ni ku kuna jawo wasu matan auren da suke da gaskiya kuna gwada musu cewa wannan social media din da ake yi bai da wani amfani a gurin mata aure bai da wani kyau saboda akwai wasu wanda har ga Allah cinikin kayan su suke yi harkar su suke tsakanin su Allah da Nabi amma wannan abin da kuke kuna jawo wasu matan auren billahi da zai tsunuwa tana hawa kansu kuma mazajen su suna zargin su wannan ba daidai bane ba billahi lazi in za ku daina ku daina wallahi tallahi ka mun shiga cikin fushin ubangiji wallahi tallahi ka ku daina wallahi ku daina wallahi Allah kina wannan musibar da ta mana yawa wallahi tallahi ku daina wallahi ku daina ya kamata idan za a adin mace a group in ka santa ka kira mace nan ka tambaye ta cewa za ka adin ta anu group kuma group nan mata da maza ne za ta iya ko ba za ta iya ba one kenan to kuma wannan tambayar ta marasa aure ce kwata-kwata mai aure ko ta ce maka eh bai kamata ka yi ɗinta a group da da maza ba mazan wasu for me gaskiya ina ga it's not good and it's not proper ba ma taimaka ma kanmu ba ma taimaka ma kanmu gaskiya yanzu eh, eh, eh, mm, maganganu abubuwa sun yawa kuna zuwa kuna adin matan aure a cikin group kuna asu da maza maza suna suna daukan lambobin su suna kiran su a waya suna ce musu suna son su matan auren tun suna zamewa suna a'a a'a a'a har wasu wanda shedan ya riga ya ya daura musu sa sun riga sun amince to yanzu ina amfanin wannan me yasa wannan musibar ba za ta yi yawa ba me yasa musibar nan ba za ta yi yawa ba tsakani da Allah da Annabi ya kamata mu san girman kanmu mu san darajar kanmu a ke a matsayinki na mata aure ke